yi hmm? warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ok sorry um, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu uh, ah, barkamu da sake uh, kasancewa a cikin uh, wannan dinmu na ramadan so ina da masu bani dariya sosai yau so yau dai na ce muku ku zaɓi abu guda biyu da zamu yi guda ɗaya da zamu yi so i realize uh, da yawan ku kun yi choosing mu duka guda biyu so na yi simplifying mana shi sosai ta yadda zai mana uh, saukin so ina ga sai mun yanke ba da zan sake cutting ne in sake daga farko mu um, sake yin sabon bidiyo so bari mu sake daga farko um, uh, kamar yadda ɗazu na na tambayi a lot of mutane uh, uh, a cikin guda biyu su zaba uh, that is um, between exotic juice da kuma kunun nono so i realize mutane da dama choose a yi duka guda biyu so ba zan muku koro ba zan yi muku shi dukansu guda biyu insha Allah amma na yi simplifying in shi juice din na rage abubuwa da dama so muka dawo za in muka zo yin shi zan nuna muku yadda za mu yi shi so sai kuma me yake da suna uh, so shi kuma kunun nonon dai za mu yi uh, shi already za soma da shi yanzu shi ba shi da wahalan yi sosai so zo ka wuce <laughs> ciki <laughs> Um, uh, so me yake da suna distraction so me yake da suna so um, shi dai kunun nonon uh, kamar yadda muka sani fulani ne suke son shi sosai sosai uh, so kuma it tastes like fura da nono but the only difference is shi yana nan yana da dumi sosai ne so za ki iya shan shi da zafi sosai shi sannan secondly kuma shi ana yin sa da eh, da nono mai tsami ne so in kina so za ki iya in ba kya son misali kina da problem na ulcer ko anything to do with uh, maybe kina ba kya son tsami so you can just go for Uh, nono mara tsami but preferably an fi son shi da nono mai tsami mun tashi a gidanmu na tashi na ga Eh, in za a yi nono akan bar nonon ma sai ya yi tsami tukuna in za a yi wannan kunun nonon sai an bari shi nonon ya yi tsami kafin ma a yi shi so an fi son amfani da shi haka so uh, eh, kamar yadda kuka gani dai gaba ɗaya all we need about is about just three ingredients uh, so shi nononmu sai kuma uh, garin kununmu sai kuma uh, sugar so as always sugar is always optional and kamar yadda mutane da dama suke son suke shan nononsu without sugar haka shi ma wannan zaki iya shan sa without uh, sugar so already na riga da na tafasa mana uh, ruwan zafi kawai zan sake tafasa shi ne ana sharp sharp so ba zai dauki wa'yansu lokuta ba zai yi insha Allahu so uh, kamar yadda na faɗa muku shi yana da sauki sosai sosai like, kuma yana da ƙosarwa um, uh, secondly shine uh, one secret about it shine da shi ana amfani da ruwa da nono mai tsami so yana da reputation in kika bar shi kika kina gama yin sa kika saka shi a cikin flax ko anything da kika rufe shi zai soma kumburi shi kadai so uh, already an riga da an yi activating a lot of enzymes inda yake jiki da zai reaction da other abubuwa da nan da nan sai ki ga ya soma a uh, kumburi haka da wurwuri da wurwuri da wurwuri haka kafin ki ankara nan sai ki ga yana neman zuba miki ko a cikin flax ne so preferably in kika gama shi ki bar shi a buɗe tukuna sai ya huce unless in immediately za a sha shi you can just serve it immediately kina gama yin sa in kuma ba immediately za ki yi ba kamar yanzu in na yi shi yanzu zan iya barin shi sai ya yi sanyi tukuna a cikin ball din nan ah, sai ya huce sosai hakan nan before in so ma ah, in juye shi a cikin anything da zan yi covering din shi but in kika rufe shi a cikin kika takura shi a wani waje gaskiya yana yana saurin tsami amma in baki using abu mai tsami ba ba shi ba shi babu matsala in that in baki using nono mai tsami ba babu wani matsala so already ruwan ya riga da ya soma tafasa so wannan garin kununmu ne so you don't need much gari domin all you need uh, always consider the content of garinki da kuma garin nononki so nononki an fi so ya zama da quantity ɗinsa ya zama higher ratio ɗinsa ya zama higher than wannan ɗinki na garin kununki so in in ba in garin kunu ya fi yawa gaskiya zai zama miki kaman zai danyi kauri so yanzu haka in wannan ya mana yawa in ya mun yawa before in juye nono na zan me yake da suna zan eh, zan rage shi tukuna fast shi wannan kullin tukuna so shi in kun lura na juye shi kawai haka ne na saka shi garinsa hakan nan zalla ne kawai like babu wani abun da yake me yake da suna ban saka ruwa ba ban saka komai ba so i will just go ahead in juya ruwan straight so shi in kun lura babu kunun tsamiya babu garin wannan ne tsamiyan nono babu me yake da suna sannan kuma in kun lura na bar uh, ruwan ban wannan din shi da yawa ba ban saka ruwa sosai ba kuma ba zan gauraya shi ba duk wadda ya san yadda fura da nono yake ya san akwai bol-bol a ciki so shi ma wannan is not an exception uh, ana son shi da dan bol-bol a ciki least in ba kya son bol na da sista na da bata sai ta tace nono take sha an ce gado ta yi maman baban maman mu sai ya tace nono yake shan nono so she got that from there so zan dan kara ruwa kaɗan just a little so just kawai inda ba su inda bai ji garin ba shine kawai nake so ya ji inda sorry inda bai ji ruwa ba so this is just okay so next is um, me yake da suna bari kashe wuta so all you need to do is za bar shi tururin ya dan kara rike shi me yake da suna tururin ya ya dafa sauran wadda yake da gari garin hakan nan zainab ina fata kina kallo kina koya good so this is just me yake da suna garin mu na so in dan yi making time in shi ne so before ya yi shi bari mu yi haka so za mu yi moving to exotic juice ɗinmu ne so already dama na ce muku mun riga da mun rage abubuwa da dama so this is basically uh, ingredients inda muke uh, bukata so wannan nan pineapple ɗinmu ne uh, already kamar yadda na gaya muku i prefer to use uh, bayan pineapple so that um, kamar yadda last video da muka yi na faɗa muku uh, amfanin shi da kuma other abubuwan da zaki iya yi da shi uh, sannan kuma uh, da na tashi na wanke shi na markaɗa shi da jinja uh, sosai na saka uh, me yake da suna na saka uh, na yi blending insa so da na yi blending na tafasa just like the previous video da na yi last video din da na yi so exactly the same way na yi don in rage mana ba sai na sake kawo mana the same process ba so na rage aikin ne sannan kuma na saka ɗan lemun tsami a ciki so basically just wannan just inda na koya muku kwanaki ne without wannan lemun bayan lemun eh, lemu so ah, akwai jinja ruwa wannan ruwa sai bayan pineapple shine kawai a nan wajen so za mu ci gaba da next step din mu ne lokacin sallah a kusa so me yake da suna ban so mu ta wannan kuma yamma ta yi so um, wannan kwakwanmu ne sorry uh, wannan kwakwa ne sai kuma wannan jus din da muka yi na lemun wannan so this is uh, normal kwakwa so zan yi blending ɗinsa ne ba shi da wahala sosai shi ma ba shi da wahalan yi so shi dai kwakwan mun riga da mun cire mun bare bayan so muka me yake da suna muka yi eh, muka yayyanka shi kawai so shi ne kawai abin da muka yi for the papa so next shi ne zan so next za mu yi sieving shi kwakwan in kina so za ki iya blending din su tare amma ah, gaskiya ban cika son ah, blending din su tare ba don ah, shi wannan din bawon kankanan bawon gwandan zai iya shanye mun duka flavor din kanshin shi kwakwan so kamar yadda muka sani shi kwakwa ba shi da wani matukamshi so mild kanshi yake da shi so abu ne da baki son wani abu wani strong abun da zai zo shi ya kwashe miki wannan din shi gaba daya so basically kina gamawa da wannan ba shi da wani amfani shi wannan 'ya'yan mai sunan shi 'ya'yan kwakwan so zan sake kwashewa in sake reblending ɗinsa so in kun lura ban wani ban matse ruwan shi jikin kwakwan ba domin babu wani amfani yanzu tunda zan sake yin zan sake reblending din shi so in na yi wannan last one din ah, ah, na san kusan ba abin da zai rage gaba ɗaya a jikin shi so it's easier for me that way than in ta saka masa ruwa ina kwarawa this is about two wannan balls na me yake da suna na shi kwakwan so za mu iya straight mu yi sieving din shi a cikin nan din Zainab ɗaure mun shi da Allah. Ko kuma bashi so da ki ƙarisa kallon me za mu yi? Ajiye shi kawai. so ah, me yake da suna um, bari in juye ina ɗaya um, uh so uh, in kina so za ki iya saka shi a cikin blender ki sake reblending din shi da shi da wannan din tare uh, but i find that ban so ya mun kumfa kumfa hakan nan so so in ba ku manta ba na ce muku na dan saka lemun tsami so i need to in saka shi a cikin blender din so that duk wannan wannan din ya tafi amma zan bar muku a nan wannan shine jus dinku so in kina so ya yi blending miki gaba daya so ba tare da kin sha wani wahala ba za ki iya saka shi a cikin blender gaba daya sai ki shi ya sa dama daga farko eh, ɗazu na ce abin komin blender in so that in yi whipping din shi tare da shi so duk wanda ya san civita on exotic insu na coconut and pineapple virtually this is zan iya cewa this is the chloride so this is just yadda carbon wannan din shi copycat din yake so next is zamu dawo kan nonon mu so already um, is warm enough so next shine sai ki saka nono so shi yasa na ce muku ratio din nononki ya kamata ya fi shi garinki so this is just exactly the reason like nakan yi sahur da wannan like really nakan yi sahur da haka sannan kuma kan yi buɗe baki da shi da gaske so that immediately in na sha one cup ko two cups ina shi kenan i don't even need to eat anything domin sometimes ni ban cika wani damuwa da cin ah, dafa abincin nake da yi sosai amma abinci bai wani dame ni ba tsakanin da Allah so ina da ina da little little abubuwa kuma ah, duk wanda ya taso a ah, mu especially ya san yadda muke wannan dinmu a gida mukan yi buɗe baki sorry an fi yin sahur da nono za a yi tuwo da komi da komi amma oh kun ji wata anan ta ce har <laughs> yanzu ana yi kenan <laughs> eh? <laughs> so ina ga rabona da in je gidanmu in yi sahur ko buɗe baki ina ga almost 10 years ko 12 years yanzu ne so so basically this is just kunun nononku so mu ƙara kuma ƙawatar da shi wajen sabin za mu yi sabin ɗin shi like really traditional um, wannan ya yi kaɗan so i think i will just go with na yi using ɗin shi kwana-kwanan nan ina ga not like mai daɗe ba ma so sa kalau ban bukatan in saka wani su omo su waye-waye su like bari in rage masa ruwan jiki so uh, it's just like nono kamar yadda na faɗa muku and at this temperature domin nonon da muka saka Uh, nonon da muka na amfani da shi daga fridge yake so shi yasa gaba ɗaya ya yi cooling ɗinsa down so absolutely daidai sha so yanzu da lokacin buɗe baki ne exactly uh, the right time da mutum zai sha zainab ana yi a gida amma baki taba sha ba ko no azin baki taba sanin yadda ake yi ba ko eh, ne bi suna amfani da wannan inda ba shi bane gari ko garin su yana Voilà. So, the real right I'm sure in kika kai wa mai gida haka ko <laughs> mai daukan ku tana ta muku dariya duka in kuka kai masa i'm sure he will just like zai yi mamaki kuma zai ji daɗin kin yi sabin ɗin shi in fa ba fulatani ne in wani yare ne in kanuri ne ba zai ji daɗi ba wataƙi to hausawa an ce za ku ji daɗi in kuka gan shi haka so virtually this is just uh, exotic ɗinmu so i don't even need to serve it a cikin nan ina ga yin bar kawai eh, zan saka shi a fridge hakan nan kawai so that ya sanyi so like um, this is just um, ku da kuma me sunan shi uh, kunun nono da kuma uh, exotic juice mu so i didn't add the chivita domin i don't want to make it like a chivita appear so but is chivita wannan ah, ci exotic ne ah, coconut and wannan ɗinsu coconut and pineapple juice ɗinsu so daga color ɗin kamar yadda ɗazu na gaya muku you know like maybe now my is even richer than nasu yanzu and ask me I can't even test it <laughs> so <laughs> ku sake kasancewa da insha Allah ah, ka muku yan su simple simple abubuwa tsakanin da alaban dafa like abubuwa da dama so sai anjima.